الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على ابنه ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بحجه إلى ملدذاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين وتر رمضان هجلا تببا تنببا فلنجكادا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبودا لدليه دود أربعين دقوه wanda ya daidai da a 21 ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta a wannan unguwa wacce aka fi saninta da barakallahu bayan gidan manjinawa a wannan gari na gusa wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ainihin wato bari din a wanda akwai tambaya guda ɗaya da za mu amsa akar kalla bismillah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sunana Ibrahim Suleiman.

aikin karɓar ba a gidan soja wanda zai iya hana yin azumi ba kuma a ce idan na fara azumi azumi ka fara ba zan yi aiki ba ma har sai yi gama na zo da wani da ala tsada da alheri kama lafiya wannan yake nuna muku yadda rai yake da kima a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda Allah bai daba ko ta hanyar kuskure ne ka kashe rai a cikin shi kenan je ka kaci banza ba abin da zai faru an yafe ma wal khata wal ikrah wal nisyan kamar da imam as yake faɗa a cikin wato alkawaidar qawaid al-fiqhiyya yace asqatahu ma'abudu na rahmanu lakin ma al-itlaf yasqutu al-badal to kisan kai ko da an yafe maka ba za a kama ka a gurin Allah ba baka da zunubi to dole sai kuma ka ɗanɗana ukubar fuskuren don mutane su gane fitar rai haka kawai a gurin Allah ba abu bane wanda yake da sauƙi don haka a wannan yana nuna muku abu na biyu da muke ta magana cewa dole al'umman mu tana buƙatar shugabanni wanda suka damu da addini tunda yanzu kaga ai mota ce ta jami'an tsaro a kafin a dauke shi ake an san shi musulmi ne ko kuma sun san cewa nan ce ya bige yarinya ta mutu wani tanabi addini ne to ni shawarar da kawai zan iya bayarwa da fatawa don ban san wani malami a duniya ba da zai iya yin fatawa ya halatta masa cewa ya ciyar a madadin wai kisan da ya na kuskure dama zaɓin biyu ne in ma ko a biya biya ko a wannan azumi 60 ɗin a jere kuma sai ka yi su azumi 60 ɗin nan ga aini yadda Allah ya faɗa to kawai yanzu ka tattara ne tun da ana ɗan ba da hutun kaza da hutun kaza sai ka tattara hutun a matsayinka na musulmi ka nemi excuse ka dawo ka samu gibi ka fara fafa ta azumi sittin din nan sai ka yi su wallahi wannan yake nuna cewa kun ga muna buƙatar shugabannin da za su kula da addinin in ba haka ba akwai wahala ƙwarar gaskiyar gaske in ba haka ba akwai ƙalubale akwai matsala ƙwarar gaske yanzu duk ɗaliban da suka je suka yi nyc camp za su faɗa maka irin ƙalubalen da ake fuskanta a wurin kai da ganin wani abu ka san cewa bai da alaƙa da ilimin tsabar iskanci ne da yahudanci kawai da kuma sai an lalata mutane matarka ta tafi da mutuncinta da kuma wani ɗan iska ya ce wai sai ta sa gajeren wando kuma zo a yi layi ƙato bayan ƙato ka tsaya a gaba mace ta zo ta tsaya a bayanka wata ma wata matanci a gabanka eh kowa zo a ce za a hau igiya a dadumi mace haka wani zai rungume ta wasu ya ɗora ta akan igiya duk wanda yake zuwa wajen ai ya san abin da ke faruwa a wurin ai ko kuwa me ya alaka sada karatu sannan sai suka sa cewa wai ka'ida ko yi karatu shekara hudu ka gama digiri wani ba wannan fallon takardar na iska wai yi karatun banza ba haka suka sa ba ba za a ɗauke ka aiki ba in ba wannan fallon takardar haka suka sa eh ku tambayi masana harkar shari'a a zuwa ce an zo yayi ɗalibai wairan da aka zo yayi su bangaren lauyoyi wai daga cikin sharaɗin cikar yayin dole wai sai ka ci abinci da hannun hagu eh saboda kawai dole wai sai an yi faɗa da addinin musulunci kun san lokacin da wata yarinya musulma ta je da hijabi a losul hijabin ba irin fata ya danganta din nan mama amma kun san irin rigimar da ƙasar nan ta ɗauka aka yi ta rigima da rikici don me za ka je da wannan hijabu wannan yake nuna muku wallahi dole ne muna buƙatar shugabannin da suke da kishi na addinin mu farko tukunna kuma wallahi muna ba ku shawara duk wanda za ku zaɓe shi yanzu farko ya zamantu wallahi ajandar addinin ku sai a gaba ko kun rasa duniya ba ku yi hasara ba in lahira ta gyaru amma wallahi kuka ci gaba da zaben mutane wadan su gyara muku duniya ba maganin addini don ba a sa'a ba za a yi khasirar duniya wal akhirati a rasa duniyar kuma lahirar ta lalace zalika huwar al-khusran wannan ita ce tabewa mafi muni Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tsare mu haka ni shine shawarar da nake bayarwa kuma yanzu in yana da wani ubangida musulmi ko a harkar so da yana iya tsaya mai ana iya ɗauke shi da sunan ko ya tafi wani kos ko ya tafi wani karatu ko wani abu kaza dan ana iya sai ya kamata mutanen mu manya musulmi wanda suke cikin harkar nan irin waɗannan matsalolin su duba su kuma alhamdulillah mun san ana samun takaddu karantawar da malam bubakar gumi da ya karantawar banza ba din da baka yi tsammani ba akwai wakilci yanzu akwai wasu kawai karfin su ne bai kai na su motsa ba shi yasa ba sa iya motsi kuma ba mai yadda ba cewa in karfin ka bai kai ka motsa ba ka motsa din a ci gaba da bi a hankali Allah zai kawo yanayi da lokaci Allah ya sa mu dace jiya mun fara bayani akan ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya akan maka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم

Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka imani kakkuri kuskura kuliki yahudi da nasara a matsayin masoya Allah yana ƙara maimaita mana cewa sashen su yana kaunar sashi wanda duk ya kama wani matsayin Allah cikin ba yahudi ko ba nasara ya riƙe idan ta fuskar zagin addini ne to shi ma yana cikinsu kuma Allah ba yadda za a iya shiryar da mutane azzalimai al'allamatu shinqiti da ya kawo wannan ayin yace zakara ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya ambatar mana a wannan ayat cewa annal yahuda wan nasara ba yahudi da kirista ba'aduhum ya ba'd sashi yana kauna sashi walakin nahu bayyana fi mawadi'u ukhra yace sai dai Allah ya bayani a wasu guraren anna wilayata ba'dihim li ba'di cewa sashi ƙaunar da yake wa sashi za'ifa Ƙauna ce ta ƙarya laysat khalisa ba ƙauna ba ce tsantsa la'annaha la tastanidu ala asasin sahihin domin ƙauna ce da bata gina ba akan asasi ingantacci yake cewa wa huwa dinul islam shine addinin musulunci yace fa bayyana anna al-adawata wal baghdha Allah ya yi bayani cewa gaba da ƙiyayya bainan nasara tsakanin nasara da'imatun ila ilayomin iyama, Allah ya kunna rigima tsakanin su har tashin alqiyama jawa min allazina qalu inna nasara akhadna mithaqahum wanda suka ce su nasara ne Allah ya ce mun karɓa alƙawari tattare da su amma fa nasu haddan ma dhukiru bi sai suka manta rabon da aka ambatan masu wanda ya ruku da littafin Allah a cikinsu da haka Allah sai ce fa garai na bai na umar adawata walbagada a ilayo kiyama sai muka kunna gaba da ƙiyayya tsakaninsu har ranar tashin alkiyama to kaga isu isu kiristocin Allah ya ce akwai ƙiyayya tsakaninsu Tunda tunda ya ce ya kunna rigima tsakaninsu yanzu abin da ke cikinsu na kashe-kashen ɗari ƙoƙi ba kwai shi ba addinin kirista to inda a ce babu musulunci a guri to ka jira ka gani ai a wasu ƙasashen kamar irinsu ingila da ina ne har da hare-hare da bamai an samu tsakanin 'yan wannan ɓangaren da wannan ɓangaren wanda yake nuna maka yadda allah ya faɗa ya ci ya kunna gaba da ƙeya tsakaninsu to haka take sai ya ci wa bayyana zarika fil yahud misla zalika fil yahud haka Allah ya bayanin irin wannan akan yahudawa aidan yace yadda Allah yace wa qalatil yahud yahudawa sun ce yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne Allah ya ce musu gullat aidihim su aka lankwasar da hannayensu walu inu bima qalu kuma an tsine musu saboda wannan maganar da suka faɗa Allah ya ce musu bal yadahu mabsutatan hannayen Allah a shimfaɗe suke shi yasa yunfi ukai fa yasha yana ciyar da wanda ya ga dama shi yasa yace wala na kaseeran minhu. wallahi zai dada ma da yawa daga cikin su ma unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar daga gurin ubangijinka da guyanan wa kufra wuce gona da iri da kafirci sai Allah ya ce wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah su ma mun sanya gaba da kiyaya tsakaninsu har tashin alkiyama tunda in ba ku manta ba a garin madina ko da annabi ya zo ai akwai banu qainuqa akwai banu akwai banu quraiza akan su ne Allah ya ce cewa afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd Allah ya ɗauki alƙawari da su cewa kada sashi ya ki sashi kada sashi ya fitar da sashi daga cikin gidaje amma suna yi saboda Allah ya kunna rigima tsakaninsu sai ya ce wa zahiru abin da ke bayyana annaha fil fima fi ma bainahum wannan ayat tana maganar cewa ba'aluhum awliya uba idan akwai yahudawa a guri sashi yana kaunar sashi duk rigimar da ke tsakaninsu. idan akwai addinin musulunci to suna iya aje wannan rigimar su dawo su haɗu su kulla soyayya ta ƙarya don faɗa da addinin musulunci yace kama huwa sarihun khilafan liman qala innaha bainal yahud wan nasara yace shine zahirin siyaqi dan da yawa sun dauka fassaran ayar ana nufin bayahudi yana son kirista ne domin kakkumanta a suratul nisa'i daga cikin aqidar yahudu suna kallon annabi isa cewa dan zina ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan ne da nassin qur'ani kai da kake da annabin da kake girmama shi saboda girmamawa har ka dauke shi kace masa matsayin ka bashi matsayin Allah sai wani ya zo ya ce ma wannan annabin dan zane ne za ku zauna lafiya da shi ba za a zauna lafiya ba da haka ba yahudi yana ƙaunar ba yahudi kirista yana ƙaunar kirista amma idan akwai addinin musulunci a guri ko akwai rigima tsakanin tsakaninsu sukan yadda su ajiye rigimar su zo su tankaruwa addinin musulunci haka ba yahude da kirista ba a shiri amma sun yadda yanzu idan akwai addinin musulunci a guri suna iya ajiye rigima su su dawo su tunkaruwa addinin musulunci shi yasa za ku ga wani gurin idan Allah zai faɗa mana za mu fuskanci matsala sai ya haɗa nau'i uku sai ya ce mana latubula wulna amwalikum wa anfusikum sai ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum sai kun ji maganganun banza wajen wanda aka ba littafi kafin ku wanda ya kunshi da hudu da nasara sai ya ce wa min alladhina asharaku adan kasira kaga a lokacin da mushirikai, masu bautar gunki da bayahudan da kiristar in dai akwai addinin musulunci to suna iya ajiye rigimar da ke tsakaninsu su dawo su tunkari addinin musulunci wannan shine abin da Allah ya faɗa sai yake cewa Raha ta'ala bi adam ittifaqil yahud Allah yayi bayanin ƙarara wajen rashin haduwar su mu'allilin lahu bi adam uqulihim wajen yana kafa dalili cewa ba su da hankali ne cewa ta hasabuhum jami'an kai za ka ɗauka cewa haɗe suke amma wa ƙulubu hunne amma zukatan araba take Allah sai ce zalika bi annahum qawmun la yaqilun saboda mutane ne waɗanda ba su da hankali haka ya faɗa da haka da kun ga akwai alamar soyayya ta zahiri to da nassin qur'ani za'ifa ce soyayya ce ta ƙarya abin da yasa suke nuna muku kaman suna son junansu. su dan akwai musulunci ne a gurin amma da ba musulunci da zaka jira zaka ga rigimar da za su koma tsakaninsu isu isu to shi ne allamatun da ya gama sai yake cewa tambihun aka da ba'adul ulama'i wasu daga cikin malamai sun riki wannan ayar cewa ba'aduhum awliya uba annal yahuda wan nasrani ya tawara sani wai da bai yahude da kirista wani na iya gadar wani sai ce wa raddahu ba'adul ulama'i wasu daga cikin malamai sun yi raddi sun ce ko alama bi annal murada bil aya abinda ake nufi da wannan aya wulayatul yahud li yahud ayat tana nufin ba'aluhum awliya'u ba'd ba yahudi yana son ba yahudi dan uwansa kirista yana son kiristawa dan uwansa wan nasara li khususin nasara sai ce wa ala hadha al ma'ana fala dalila fil aya akan wannan ma'ana babu dalili cikin wannan ayar لتوارث اليهود والنصارى أتوي كريستا رئي قادر بيهودي سيتي فإن الله ومن يتولهم منكم fa innahu minhum yace zakara fi hadhihi al-ayati al-karima anna man tawalla yahuda duk mutumin da ijibinci ba yahudi wan nasara ko kirista min al-muslimin daga cikin musulmai fa innahu yakunu minhum bi tawliyatihi iyahu to da jibinta da kai musu kai ma kana cikin su yace wa bayyana fimawa mawadi al-akhar Allah yayi bayani a wasu gurare anna tawliyahum jibinta su da yi. yace mujibul lisaqdillahi to wannan yana wajibta maka cewa Allah ya fushi da kai sannan wal khulud fi azabi sannan ka tafi lahira sai Allah ya shigar da kai cikin azabar jahannama ya dawo da kai a ciki yake cewa Allah ya ce tara kafiran minhu zaka ga da yawa daga cikin mutane wanda suke da awar addinin musulunci amma zuciyarsu ƙarya suke yi munafikai ne akwai munafunci tattare da su yatawallawna alladhina kafaru suna jibintar waɗannan kafirar Allah sai ce labisa ma qaddamat lahum anfusuhum tir da abinda rayukan su ta gabatar musu shine an saki. Allahu alaihim Allah ya fushi da su sanan wafil azabihum khalidun kuma a lahira Allah zai sa su cikin azaba su ya dawomar da su a cikin ta sai Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi wallahi mutane na sun yi imani da Allah imani da gaskiya wannabi da sun yi imani da manzan Allah wa ma unzila ilaihi da abinda aka saukar wa annabi Allah ya ce mattakhazuhum awliya wallahi ba za su riki wa'annan mutanen a matsayin masoya ba Allah ya ce walakin da kaseeran minhum fasiqun kawai matsalan mafi yawancin mutane fasikai ne sai ya ce wa naha fi fi mawdi'in akhar Allah ya hana mu a wani gurin an tawliyatihim akan jibintar su mubayyana sababan tamfiri minhu yana bayanin sababin da yasa yace mu guje su yace ya Allah yace mana ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman kakku zibinci mutanen da gadiballahu alaihim Allah ya fushi da su wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada tagut haka Allah madaukakin sarki la tatawallaw qauman gadiballahu alaihim qad ya'su min al-akhirati kama ya'sul kuffar min ashabil qubur ce wa bayyana fi in akar Allah ya ƙara bayani a wani guri yace anna mahalla zalika mahallin wannan fima idza lam takun muwalatu bi sababi khawfin wa taqiyati idan ka dibince su ba wai kana jin tsoro bane da kuma taqiya kake musu tunda Allah madaukakin sarki wa in kana bi sababi zalika fasahibu hama azu idan kana mu'amala da bayahude ko kirista amma a zahiri kake nuna mai kuna tare da shi Allah ya sani a zuciyarka lalura ce ka sa kake alaka da shi wannan kaga kana da uzuri a wajen Allah shine abin da Allah ya ce mana la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'mini su kuskura su riki wa'annan kafiran su zaman to masoyan su majibinta al'amarin su sai ya ce wa man yaf'al zalika fa laysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum sai kana jin tsoron su to a lokacin kana iya rikar abin da zaka kare kanka na mu'amala ta zahiri amma ba ka san su to kwanaki na yi wani bayani can kafin ramadan dangane da wasu rigingimu da suka taso a ƙasar niger wasu sun fahimce ni wasu kuma sun kasa gane mai nake nufi akwai waɗanda kwata-kwata ba su karanta fikihun musulunci ba ba su da hankali ba su san menene ka'ida ba hudu ba ci na yi a nan garin talatan mafara a nan ne hutubar sallar juma'a kuma na yi ta akan ahammiyatul amni ne muhimmancin da zaman lafiya yake da shi to sai na kawo lokacin cewa ƙasashen faransa na duk wanda ya sani ba nan najeriya ingila ta masa mulkin mallaka ba to gara ƙasashen da yake na ingilishi ne da aka mallake ku da aka tashi an ba ku yanci da hannun dama sai aka zage aka karbe da hannun hagu to su kasashen da faransa ta mallaka ba haka ba ne. da ta bayar ta inda ta bayar sanan ta dawo ta karbe kayanta wannan shi ne kuma kowane mutum da wanda bai jayanci yadda duniya ta ci ciki ba ya san wace ce faransa wajen da sita da makirki da disar rigingimu da fikin tuno a ƙasashen mutane duk wanda ba jahili ba ne a zamanin da yake ciki ya san wace ce ita ya sani ya san abin da ke tafiya ya san abin da ke faruwa to shi ne sai na yi wannan bayani so yanzu kamar yanzu kasar Nijar da kwata-kwata population na mutane mai wuce miliyan talatin ba akwai abin da duniya ta take bukata shine uranium wanda da shine makaman da ake sarrafa a nukiliya ko sai ta zo sai ta wa nijar mulkin mallaka sai ya zamanto kuna ganin cewa ƙasar faransa za ta fita daga nijar lami lafiya eh sannan ka ce shugabannin kasu taka tsantsan wajen mu'amala da su yau shugaban ƙasar nijar yana iya fitowa ya muƙawama da ƙasar faransa ko da ta fuskar adadin jama'a bai yiwa saboda yanzu Allah da ya ce ya ayyuhan nabi harzijil mu'minina alal qital cewa in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu min wa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu min alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun kaga da idan za a fita yaki kai kadai musulmi to sai ka buga da arme goma shine ka'idar daga baya Allah sai ya ce mana al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum in ya min kun mi'atun sabiratin ya gali gome sai aka dawo aka rage kowane musulmi aka zabge masa mutum takwas sai aka ban mutum biyu in ba haka ba ko duk inda rigima ta taso a da in kai kaɗai ne har na goma suka dan faro to dole ka tsaya a buga da su in ka gudu kayi laifi to shi yasa da Allah ya rage wannan adadin idan kuna ku dubu yawan kafiri ya kai mutum dubu biyu to a tsaya a buga da su amma idan kuna ku dubu yawansu ya kai dubu uku yanzu ba za a dogara da kan min da cin galaba ba kathiratan a ce a tsaya a buga ba a'a yanzu dabara za a yaya za a idan dole za ku wato riko da abin da yake na zahiri ne sannan sai ku dogara ga Allah wani malamin yana tsaye a bakin ruwa zai hau kwale-kwale sai ga irin yan izalan ƙauyen ya ci naɗin shi an zo an cika jirgin ruwa da mutane yana kallon jirgin ne gane za a yi samun matsala ya ce shi dai ba zai hau jirgin nan ba ya zo ya ce a kara makalla kuna koya mutane tauhidi kamar kuma ba ku da tauhidi ya ce ba kuka karanta da mu wacce Allah ya ce za a zanta ba tawakkala lallahi inna Allah ya hibbul mutawakki mala ya ce kare azama kai ku ya ce ya ce to haufin da ka azama ai abin da ya saba hau ba ban yi azama ba ne kuma wallahi malam ana tafiya kwale ne yake ya kashe mutane saboda ba abu ka'ida ba to wannan ita ce to sai na kawo irin waɗannan bayanan na ce abin a duba abin da yake abin da Allah bai yadda ba mu yi mu'amala da mutanen nan mu'amala da har a cikin zuciyarmu muna ƙaunarsu kuma muna goyon bayan abin da suke yi amma idan lalura ce ta sa kake alaka da su Allah ma ya sani cewa baka buƙatar alaka da su ba yadda za ka yi ne to wannan kuma ai kaga zuciya shine abinda da shi Allah zai tsayar da kowane mutum ya masa hukunci ko a lahira ne wannan shine to shine yanzu ka dawo nan Najeriya yanzu Najeriya tana da jihohi 30 da nawa da shida a daidai lokacin da United States of America take da jihohi wajen 50 a cikin jihohin nan da ake da su a amerika akwai jiha kwaya ɗaya da take da population da girma wanda ya kai girman najeriya gaba ɗaya sai ka ce shugaban ƙasar najeriya ai dole ya iya yin mukawama da wancan billahi alaikum ko ta fuskar adadin jama'a za a iya ba za a iya ba sau da haka ya kamata ya zamanto ana auna abu da hankali da sanin wa da sanin ya kamata kama ajiye kar a zo ta fuskar makami kar a zo ta fuskar tattalin arziki wannan na kawo maka ka zo kawai ta ɓangaren population nawa na mutane kawai na fara maka da shi don ka san hatsarin da muke ciki ka gane cewa yaƙi da jihadi ba abu ba ne wanda yake da ainihin wato sauƙi su a irin wannan abin da ya ce matsala shi ne shugabanninmu abin da ma suke iya yi na zahirin sun kasa yi ballantana abin da ma ba sa iya yi ita ce kawai matsalar da muke fuskanta yanzu amma akwai abin da dole sai an auna shi kafin a shige shi kuma kuna kallon galibi dukkan wanda suka taso yanzu suke so su cinna wa ƙasar sauta rigima suna da ejen a ciki sannan su suna waje ba su buƙatar yanzu galibi in za su cinna wa ƙasar sauta wai sai sun zo ka gansu dama da Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu min ai saboda za a iya samun duk irin aƙidar da suke da ita akwai mai irin wannan aƙidar a cikinmu shi yasa Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum akwai ba yahude mai jan kunni to billahi lazi akwai masu baƙaƙen kunni a cikinmu suna nan wayannan sune ne din ɗin wayancan duk fitinar da ake so a kunna wa ƙasar to ana cikin nan sai an kunnata. to shine yake cewa Allah yayi bayanin wannan sai ce fa hadhihi al-ayatul karima wannan ayar mai karamci fiha bayanin li kulli al-ayati al a ciki akwai bayani akan duk ayoyin da suke hukunci biman imwalat al-kuffari wajen hani dangane da jibintar kafirai mutlaqan wa idahun da kuma fito da bayani fiye kun ga Allah ya hana ku sama sai kawo taqayyidi ta yadda idan kana jin tsoron yin fito na fito da su ta fuskar da ba ka da ƙarfi su suke da ƙarfin da in kai fito na fito da su ana son matsala to a wannan yanayin ma Allah bai yadda kai mu'amala da su ba kana ƙaunar su a zuciya ka yi mu'amala da su ne a kan mai lalura dole ba ka da yadda za ka yi amma a ganka kana mu'amala da su ta yadda mu'amalarka ta zahiri kuma shine abin da ke cikin zuciyarka a baɗi ne wannan mutum ya samu matsala wannan mutum ya samu matsala sai yake cewa wato wannan ayar li'anna mahalla zalika fi halati al-ikhtiyar da mun mahallin wannan lokacin da kake da zabi ne wa amma inda al-khawf wa taqiyya amma inda kake jin tsoro ka kirki wani abu dan ka kare kanka da shi fa yuraffasu fi muwalatin yace ana yi wa mutum rangwame wajen jibincin al'amarin su bi qadar al-mudarat allati yaktafi biha biha sharruhu gurgudan dabara da za ka riƙa don ka kare kanka daga shirinsu. wannan ba ba nake faɗa ba fa Allah mutum shinkiki ne yake faɗa a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an sai yace wa ishtaratu fi dalika salamatul batni an shar'anta a cikin wannan dole ya to zuciyarka ta kubuta min tilkal muwalati dangane da jibinta su sai ce wa man ya'til umura ala tsirari falaysa kamithli ya'tiha tiyaran duk mutumin da ya zo wa ababin lalura ba yadda zai yana da bambanci da wanda shi ya zo musu yadda zaɓinsa shi ya ga dama kaga wanda ke jibintar yahudu da nasara ta fuskar yi mu'amala da su ta zahiri amma a zuciyarsa allah ma ya sani ba ƙaunarsu yake ma yana da bambanci da wanda shi ya zaɓi ya mu'amala da su babu buƙata sannan kuma tare da haka abinda ke bayyanansa kuma shine a koyansa sai yake ta wayi famu min za min zawahira hadhihi al-ayat daga waɗannan zahirin ayoyin nan zamu fahimci cewa anna man tawalla al-kuffara amdan duk wanda idin dinki kafare da gangan istiyara da zabi ragabatan fihi yana kuma kwadayi da kaunar abin da ke gurin su sai ce annahu kafirun mislahu to shi ma arme ne kwatankwatan su wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawm adh-dhalimin wannan shine abin da Allah ya faɗa to in ka dawo in ka tafi suratul tauba sai mun je ita ce al-fatiha mai kunyata da annabi ya je garin Madina ya zauna da su ya alƙawari da su dan Allah sun cika alƙawari ko sun saba sun saba alladhina yanquduna ahadahum fi kulli marrati wanda suka warware alƙawarin ku kowane lokaci Allah yake ba sa jin ba sa jin tsoron Allah duk wanda zai kulla alƙawari da manzon Allah ya warware to sallallahu alaihi wasallama kai ka dauka cewa in ta kulla alƙawari da shi zai cika yaudara kanka kake yau baka ma kanka lokaci kake ba zai cika ba amma tare da haka saboda tsarin musulunci Allah ya ce wa annabi in ma takafanna min qawmin khiyanatan fambiq ilaihim ala sawa idan ka kulla alƙawari da wasu mutane kana jin tsoron da su warware alƙawari sa in ce ka sakawa maka hari Allah bai da annabi shi ya ce to ba bari ya kai masa hari sai ya kira su ya faɗa musu na ga tace tashin ku amanar da muka kulla da ku kun warware to ku sani tun da na ga alama kun warware alƙawarin babu tsakanina da ku to yadda nake ganin kuna iya kawo min hari ni ma daga yanzu ku sani koyaushe zan iya kawo muku hari saboda Allah bai so a tuhumci manzon Allah da duk wani abu da yake da alaka da ha'inci da cin amana shi yasa Allah ya ce fambil ilaihim ala sawa to ka wurga musu alƙawarin ka ce ka fasa ba za su yi ba rigima ta farko da aka fara yi korar annaba daga garin maka waye ya fara yanzu duk wannan zagin da ake wa annaba a duniya sai a samu wani ɗan iska kawai sai ya miki sai ya zane-zane ya rubutu na batanci sai ce ai shi manzan Allah sallallahu mutum ne da ya zo wa duniya da yaki ba a kallon mai ifara a farko an haife ka a gari kana da uwa a garin kana da uba a garin kana da dangin uwa kana da dangin uba an san gaskiyarka an san amanarka baka taba wa mutanen da kake mu'amala da su ƙarya ba ballantana ka rasa wanda za ka yi makarya sai Allah Allah ya aiko manzon Allah ya miƙe bai ce kowa sai ya addini nan ba amma bar annabi ya wa'azi ya kira mutane zuwa ga Allah hana shi akai yana ji yana kallo banda azabtar da wasu daga cikin sahabbai da aka yi a makka da kashe wasu shi ma mai aka yi daga ƙarshe ransa fa aka nema fa a kashe shi annabi ya yi hijira ya bar makka ya taho madina amma duk wannan tarihin sai su datse shi sai da aka taho garin makka madina to daga nan allah sai ce uzini lillazi na yi ƙatalo na bi annahun gudun na yi izini wanda aka fara ya ƙasa yanzu tashi salama lokaci ya yi saboda inna laha ala nasarihim Allah yana da iko ya taimake su allazina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu da gaira babu wani dalili illa an ya ƙulu saboda sun ci Allah ne kawai ubangijinsu shi shine kawai dalili ba to duniya ta yadda da defense idan yanzu wata ƙasa aka kawo mata hari shin ta tashi ta kare kanta daga harin da aka kawo mata laifi ne to na kowace ƙasa a duniya ba laifi ba ne amma shi manzon Allah da aka kawo mafarmaki tashi ya kare kansa daga farmakin da aka kawo mai wannan shi a janibin mai gidan mu annabi Muhammad wannan ya zama ta'addanci ga duk wani arni a duniya wanda yake ganin zai fada da manzon Allah akan wannan ne sai su zane zane su rubutu wanda yana daga cikin suka mafi girma wanda Allah ya ce wa innaka su aymanahum min ba'd ahadin wa ta'anu fi dinikum babu suka mafi girma a addini sama da asokin littafin mu qur'ani ko a taba manzan Allah wayannan abun guda biyu dama su ake a gane cewa al'umma tana da rai ko ta daga lokacin da aka taba littafin Allah aka kai wa mutuncin annabi farmaki aka ga al'umma ta yi shuru ba ta motsa ba san san kai koda tana amsa sunan musulunci sunan ne kawai maganar ruhi ba ta da shi wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa to kun ga mun faro tun daga ta. to ka gangaro ka dawo nan gida najeriya rigingimin da aka yi ta yi a najeriya na addini tun daga rigingimin kaduna da aka fara kaso 95 na rigimar da aka yi a najeriya wallahi waɗannan mutanen su suka fara ta eh wa hum bada'ukum awwala marra su suka fara tun a farkon lokaci kun sani yanzu ƙaramin takadiri kana jihar zamfara ne a nan jihar zamfara akwai unguwannin da watakila kun sani ake da tarin coci-coci wanda aka ba da dama wanda ba musulmi ba su gina su zauna a nan jihar a daidai lokacin da idan ɗan jihar zamfara ya tashi ya tafi wata jihar wanda population ɗinsu ne yake da yawa bai da wannan dama haka ne ba bada hukum awwala marra su ne suke farawa amma tare da haka mu sun zo inda muke mun basu sun zauna lafiya idan kai fitinan ne ba ta son zaman lafiya inda kake da yawa ne ya kamata ka tada fitina ko inda aka fi ka yawa inda kake da yawa da al'ummar mu al'umma ce rigimammiya mafaɗaciya ba ta son zaman lafiya da inda muke da yawa ne za mu fita da rigima ba inda aka fi yawa ba amma saboda ba ita mace tarbiyyar da aka yi wa al'ummar mu wajen tada fitina to tun daga rikicin da aka fara a kaduna rikicin kafancan wanda abin da ya kawo wannan rigimar zagin annabi ne ya kawo ta aka zo rikicin zangon katab aka zo rikicin zankuwa aka zo kaza aka zo kaza duk waɗannan mutanen su suka fara ku tsallaka ku tafi rikicin filato duk kun yanzu akwai wannan maganin cewa rigingimin nan yanzu wani ma wannan wannan bayanin gani yake ma shi kai shi ta da fitina nake tunda an riga an yi abu ya wuce to ka daina maganan mana shi kanshi wannan bayanin wani ganin yake aita da fitina ake don mai za ka zo kana wannan bayanin lokacin da na ji jos mutanen jos suka ce min wallahi kuka tun suna na ido sai da suka daina na ido suka dawo na zuciya suke haka za a yi rigima a kashe adadi na musulmi yadda kasan za a ɗibo shara a bola a je a zubar haka za ka ga an yi lodin mutane a irin kifa haka an ci ta da mutane za a je a zubar an sha kiran manyan ƙasar nan sai dai a yi mitin a sha shayi a waɗe aka yi yau aka yi gobe kun san rikicin da ya faru a yalwan shandan wanda aka kai wa matan musulmi farmaki aka ɗibe su da sunan ganima har yanzu ba a dawo da su ba an yi wannan a nan ƙasar duk kuma wannan wannan suka yi wannan ba tare da fitina suka yi ba da sa ina faɗa muku arne da kake gani ba za ku taɓa zaman lafiya da shi ba sai idan ya ja ka ja a yanzu ba a garin jos ba ne a munasabar sallah aikun san abin da ya faru suka tare mutane hannaman ɗan adam sai da suka yanka suka gasa suka ci kowa yana kallon su an yi haka ko ba haka ba an yi haka wa mun bada hukum wala mara su suka fara ka tafi jihar taraba na faɗa a wata munasabar na ce jihar taraba da kake gani jiha ce da population ɗinta ba musulmi sun fi yawa a jihar amma da yake an samu wani arni babba ya tsaya wa arnanci daga ƙarshe yanzu gabaki ɗaya ma an yi doka duk wani abin da yake na na gwamnati ne an yi dissolving ɗin duk wani musulmi ba a buƙatar hannunsa a ciki a nan ƙasar a daidai lokacin da wani zai zo irin kaduna da adadin musulmi ya kai kaso arba'in da biyar sai ce wai dole sai an dauki mataimakin gwamna an bayan kwanan nan ba kun ga saɓan da aka yi ba da muhammad gwani a jos ai kun gani waɗanda suke jam'iyyar wannan a da jam'iyyar b suka yadda saboda aƙidarsu ta addini su ajiye aƙidarsu ta jam'iyyarsu ta sa'aƙidarsu ta wa ta addini gaba wallahi in za mu tashi mu tsaya mu yi da gaske mu ba za mu su kuwa ba dan addini bai koya mana zaluntar kuwa ba tun daga abin da ya shafi ɗaukar soja ɗaukar yan sanda custom immigration duk lokacin da aka ce maka an ɗauki ma'aikata to ka je ka je a jihohinmu inda musulmi suke da yawa irin nan jihar sakkwata zamfara wallahi sai ka je ka samu an yi amfani da sunanmu an ɗauki population na adadin wanda ba musulmi ba ya fi al'ummar musulmi yawa ana yin haka ko ba yi ana yi duk kuma wannan ba a kallon shi sannan shugabanninmu wasu sun kasa gane menene ma adalci inda ma a ce yanzu idan an tashi raba abu a ƙasar nan a matsayin ƙasar da take da population na musulmi da wanda ba musulmi ba kuma ko kaƙi ko kaso haka Allah ya tsara a matsayin arewacin Najeriya musulmi ne suka fi yawa to sai suka ɗauka wai adalci wai shi ne abin da aka yi wa'incin a wa'incin inda ma a ci in za su yi abu ana rabawa a ba musulmi 50 a ba wanda ba musulmi 50 da wanda sauki wala wani lokaci za a zo raban abu za a ɗauki 2% ne a ba al'ummar musulmi a ɗauki 8% a ba wanda ba musulmi ba akwai adalci a ciki babu haka ake ka je ka binciki duk tsarin ɗaukar aiki shi yasa a ƙa'idar wasu ma'aikatan idan ka je in ka je sai ka ɗauka ƙasar ta arna ce ba ta musulmi ba ce saboda tun daga tsarin aikin ba a yi adalci wajen ɗaukar aiki mu dawo irin waɗannan matsalolin yanzu kun ga duk wanda yake da shekaru irin nawa da wanda ya girme ni tun da muka taso mun samu a tsarin aikin gwamnati ranar lahadi babu ne ko a jihar zamfara ne ko a sakkwata ne garin shehu usmanu babu aiki ko maganan cewa ranar lahadi babu aiki wa ta shafa ba har ne ta shafa ba addinin shi ta shafa ta shafe mu ne to sai malam nasu gwamnan jihar kaduna sai ya zo ya ci ya cire a doka tun da ta ba shi dama bai bace musulunci ba ba dokar ƙasa ya ce tun da ta ba shi dama a matsayin shi na gwamna yana da damar yayi yace to ya cire ranar juma'a ita ma ba ta cikin rana aiki wannan abin fa sai da kanta fito ta yi magana cewa don me ai bai isa ba a daidai lokacin da duk kun sani cewa ranar lahadi ranar su ce ba ta cikin ranar aiki babu wani musulmi karami ko babba ko na tsakiya da ya taba miƙewa ya ce bai yadda ba babu amma sun suka miƙe suka ce ba su ne ba ba su yadda ba ku sake dawowa profeso malam isa alifantami kun san da jinjimin da aka yi ta yi daga kawai wani fasto ɗan jihar gombe an rubuta takarda cewa an bashi mukami kada ya rubuta takarda a matsayinsa na shugaban kiristoci ta jihar gombe ta yashi munna wannan ta yashi munnar kawai da yi wannan ne yasa suka ce sun sauke shi daga mukamin shi kuma suka rubuta ga takardar dakatarwa ga kuma dalilin dakatarwa yanzu wanda kawai ya taya murna ga wani musulmi don ya samu mukami suka ce sun sauke shi ba fa wani abu ba murna kawai fa ya ce ya yi suka ce sun sauke shi wayannan mutanen kake tsammanin wai za ka kulla wata amana da su su rike maka wallahi ba za su rike maka ba so irin wa'annan misalan muna da su da yawa shi yasa wallahi shugabanninmu su shiga taitayensu ba za mu hana ku alaƙa da su ba amma ku yadda cewa za ku yi alaƙa da su lalura ce kaɗai za ta sa ku yi alaƙa da su ta zaman jam'iyya ko ta zaman ƙasa addini kuma kowa ya kama nashi ya riƙi kamar yadda mala aminu kanin yake cewa najeriya one nation amma kowa ya san gidan uban shi in ka ce duk ɗaya ne ƙasa ɗaya al'umma ɗaya addini ɗaya to mu maganka ranar juma'a in ka zo mana masallaci ranar lahadi mu ganka ka rataye babal ahammata ka yi coci da mun a masallaci juma'a ranar lahadi maka hango ka a coci to mun san sun ma'amalu sun makafaru ne abin da ya rage kuma sun mazdado kufara sannan kuma ka kara tsallakawa ka tafi cikin wani kafirci wayannan duka jimmina da misalai da yawa da aka zo kun san abin da ya faru lokacin da rima ya ce ya yi takadimin shari'a najeriya ta ɗauka ko ina shari'a wallahi a kaduna sai da aka ɗauki tsawon lokaci ana musu bayani ta ita ne ta musulunci musulmi ta shafa su kwantar da hankalinsu ba ta shafe su ba wallahi malam suka zo garin kaduna ashe gayya suka yi gari gari da sunan za su yi zanga-zanga sun riga sun yi shiri da makamai da sunan zanga-zanga rikici da rigima ya tashi a garin kaduna wannan ya janyo aka yi asarar rayuka a lokaci ɗin sama wajen kusan mutum dubu aka kashe tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan ya janyo da wanda ya san kaduna kamar da gasa za ka samu akwai cakuɗe ɗin ya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to tun daga wannan rigimar da aka yi sai aka yi tawari wasu unguwannin wasu unguwannin ya koma yanzu kiristoci ne zalla wasu suka koma musulmi ne zalla inda musulman suke da suna zaune da kiristoci suka tashi su ma suka tashi kuma rigimar ce ta janyo kuma su suka kulla wannan rigimar wannan lokacin makarfa aka yi da aka zo aka kafa kwamiti aka ce a binciko me ya sababin rigimar nan kwamitin izo ya gama nashi aikin ya ce rigimar nan da wane da wane da wane da wane su ne sababin rigimar nan abinda suka fito suka ba da sanarwa cewa in aka kama wane da wane najeriya za ta sake barkewa da wata sabuwar rigima kuma aka kyale su sun ci banza babu abin da ya duba. wannan fa haka ake kyawun aka ake tema al'umman mu ba eh sai wani yanzu kawai ya kira dialogue din banza a ce waye waye a zo a tattauna to a tattauna akan me mun taba yin wani program da wani kirista mun san cewa wallahi ba dukansu bane suke son tashin hankali ba kuma dukansu bane suke neman wa amma wannan ƙungiyar wannan kungiyar tasu da take jagoranta su tana cikin masu ta'asisin fitina a najeriya kuma gwamnati tana kallanta ta zara mata ido kun sani maganar da ake samu wani a addinin kirista idan aka samu malamin musulunci ya yi wannan wallahi bai sai kwana a gidan shi ba amma sai shi yayi yi ta ya zauna lafiya amma malamin musulunci bai isa ya kwatankwacin irin wannan ba ya zauna lafiya wannan yana cikin ababen da suka ta faruwa a ƙasar nan wanda misalai ne da duk mai hankali ya kamata ya gane in ka dawo ta fuskar mulki haka abin yake faruwa a tarihin najeriya dala kowa ya san irin kisan da aka yi wasu saddauna suwa suka jagoranci kashe saddauna ba su ba a faɗa mun mutum ɗaya shugaba a wancan addinin wanda al'ummar take girmamawa wanda al'ummar mace ta yi jagoranci aka kashe shi su a ka kashe tafawa ɓalewa su ne to kuma tare da haka har yanzu wai ganin ake al'ummar musulmin ita ce ba ta son zaman lafiya ku duba kwanan nan za kuwa kafin azumi mutanen ɗahir bauchi suna dawowa daga bauchi ba tare sun suke yi suka masu yankan rago ba kuma tun da aka yi wannan abin har yanzu kun ji akwai wanda aka kamo aka hukunta shi don wata iya ha'u zunin wa'iya to ni kawai da na fahimci najeriya wanda ya kwada mamari ta shi karama an yi wanwan to gobe sai a zo a yi sulu amma wallahi ka bari mutum ya mare ka aka tafi to wallahi in ba sa a ya mare banza ne kuma abin da ke faruwa a ƙasar nan ku kakku tsokana haka Allah ya ce amma fa in qataluku wa qatilu na sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la wanda duk ya yaƙe ku in ji Allah yake ku rama amma ka su wuce gona da iri gurin rama to wannan yaran da kake gani akwai arnan da da yawa a ƙasar nan in ba wannan yaran ba na rantsi da Allah ba sa gane komai wallahi ba sa gane komai to haka yanzu maganin inu sayelu laifin da ya yi musu babba shine yarin nan a musuluntar da ita ta biyo shi bai wuce wannan laifin ba don mai zai musuluntar da ita amma yarinyar da ba ƙaramar yarinya ba yarinyar da take balina eh sana ka zo aka ɗauki irin wannan hukuncin a kan shi yanzu ba ana samun ɓullar satan yara ba a yankunan mu a yankunan da su cikin abin da na faɗa na ce wani tsohon sarki da yake da sarauta da yanzu babu an fahimta a yi a wancan lokacin wannan sarkin shi ya ɗauki wannan yaron ya miƙa musu zai su mai hukuncin da suka ga dama aka ɗauke shi aka je aka kai shi ai alal akal tunda an yadda doka ce ta najeriya ku ba za a iya hukunta shi a kano ba tunda kano ya taho da ita sai ya ɗauke shi sai ya miƙa shi wannan sarkin da yake kuma da awar malanta ne kuma aka ɗauki 'ya'yan musulmi ƙanana a ciki har da yarinya 'yar shekara goma sha uku yarinya 'yar shekara goma sha uku a dokan najeriya wani amfani da ita ba da yadda ta ba mai hukuntinsa ba laifin ba ne to a cikin ƙananan yaran nan akwai yarinyar da hiv sai da aka samata. amma kuma shi ne ya ɗauki wannan ya miƙa shi maimakon ya ce to tun da mun ba ku wancan to kuma wanda suke wannan ku kawo su nan mu hukunta su in dai akwai zamantakewa ta tare sai ya dawo sai ya ce wai iyayen yaran da suka bar waɗannan yaran wai su ya kamata a yi a hukunta kuma da yana da damar ya kai su gidan yari da ya kai su wai ne fi ma na farko yadda mai basu suka fito don mai aka basu idan Allah a irin unguwar da muke ta ya ibadiyar zina amanu eh yaro in ya ta abinci ya gama ko dan uwansa ne yaro ya koro shi babu inda zai birki sai waje kai ma kanka in ya maka laifin ka biyo shi da ba gate kake da shi ba eh ya zama to tsakanin gidan da gate akwai tazara lalura ce za ta hada shi da gate din a'a wani yaron ana yin abu da ya yi birki bai da inda zai birki sai waje kwata kwata suna mulkar mutane ba su ma san al'ummar da suke mallaka ba sai ya ce wai dan me aka bari duk wanda yake talaka ne ya gane abin da nake ne a irin unguwannin mu na talakawa zaka in kana da da san da yaro ke fitowa ba za ma ka sani ba dan baka da ɗin da zaka iya hana shi fito yanayin gidan wai sai ya ce wai dan me aka bar ma yaron ya fito yaran suka fito har aka ɗauke su saboda da aka iyayen yaron ya kamata a hukunta ba wai waɗanda suka tafi yaran ba kuma shi wannan tsohon sarkin ba mu ji ya tsaya ba cewa sai an hukunta waɗanda suka saci waɗannan yara ga ta mace an keta mutuncinta kuma da yake abin ya shafi musulmai kun ji ƙungiyoyin ƙara haƙƙin ɗan adam suna ƙara jin cewa an keta mutuncin yarinyar nan amma wallahi da ba musulma ba ce in an ce maka ƙungiyoyi daga waje da sunan ƙara haƙƙin ɗan adam sai sun shigo wala sai kun yi mamaki shi wannan da ya dauko ta babba ce kuma ya ce auren ta ba kinnafin ɗinta ba aka ɗaure shi shekara ashirin da shida wannan da ya zo ya ɗauki yarinya ya je ‘yar karama shekara sha uku aka ci gaba da amfani da yarinyar ba ita kaɗai ba da wasu ƙananan yara aka sa mata ciwon hiv su kuma ba mu ji labarin irin hukuncin da aka yi musu ba don ku gane irin shugabannin da muke da su ku gane irin matsalar da muke fuskanta to yanzu muna ruku a madadina da kuma madadin jin musulmin najeriya sai ɗan iskan musulmi lalatacci in dai a najeriya ana iya samun wasu su ɗaibi kuɗin mutane sama da miliyan dubu biyu a ce an yafe musu wannan yarinyar ɗan uwanta sun zo sun karɓe ta ku kuma sun tafi da ita to muna roƙon gwamnatin tarayya ta sa baki maganan ke ɗin ino sayole ya kamata a mutu ya mutu mu ma muna roƙon shi ma a yafe mai dan ɓannar da yi in ya tabbata ma bannar yi to bata kai banna wanda ya kwashe wa mutane kuɗi sama da miliyan dubu biyu ba to da in dai wa'ancan sun cancanci a yafe musu to muna roƙo a madadin wannan majalisi da duk wani musulmi a najeriya wannan hukuncin da aka yi mai nusa yalo to muna roƙon shi ma a yafe masa tun da zai ci masu yafin karɓi kayan ko kuwa mu kayan da aka ɗiba ba a ma dawo da kayan ba na mu ce tun da an dawo da kayan shi kenan ba kayan kuma aka ce an yafe to su tun da masu kaya sun karɓi kayansu, su to muna roƙon dan Allah duk wanda yake da zarafi ya sa ba shi to shi ma inu sayelo ya kamata a yafe masa wannan abin da ake mafi karanci in ma ba za a yafe ba to ya kamata a ce a samu canji na gidan kurkuku a baro shi daga wancan yankin a dawo da shi yankin da 'yan uwansa musulmi suke ko ba komai zai samu kulawa ta 'yan uwan shi da waye da waye da waye amma ba yadda za a yi masa adalci a ce wai kana da rikici da wani wanda yake dama matsiyinka ne kuma a ɗauke shi a miƙa shi hannunka a ce wai ya maka hukuncin da ya ga dama wallahi babu magana za a samu adalci a ciki ba magana za a samu adalci a ciki wadda haka wannan mu ne sakon da muke bayarwa a nan. in Allah ya kai mu gobe abin da zai biyo ba ne za ku ji fatalan ladina fi qulubihim marad wanda yake zuciyar akwai rashin lafiya daga nan a iya bincike na ban san wani abu da Allah ya dinga tafawa da matsala da rashin lafiya ba a ƙur'ani sama da zuciya wanda yake nuna muku kalubalen da ke gaban mu kuwa ijara zuciyarsa kuma wallahi duk matakin da zaka ɗauka ka kubuta daga sifa ta munafikai to ka iya kokarin ka kubuta daga sifa ta munafikai sannan maganar mu ta karshe shugabannin mu su sani ɗaya daga cikin matsalar da muka yi ta samu malam Bubakar Gumi yana cewa wayannan shugabannin da an karantar da su addini wani lokaci zaka ga mutum ya san addini gwargwado amma ya riga ya kwankwadi gubar tasu ta sai ka ga da kuke so ku samu ba za ku samu ba ko kuwa ba za ku samu ba amma ƙoƙarin da malami ce a samu mutanen da suka san addini zai rage mana wannan ɓannan muna faɗawa shugabanninmu da na sama da na ƙasa da na tsakiya da duk wani wanda yake riƙe da wani mukami wallahi ba yadda za a yi Allah ya yi ƙarya kai ta gaskiya tunda Allah ya ce mutanen nan ba za su yadda da kai ba ba su da amana to ba su da ita kuma duk yadda za ka ƙulla amana da su wallahi sun ci ka. sai dai idan ba su damu damar cin amana ka ba ka jira ka gani ka wannan mu shi ne saƙon da muke faɗa a yau abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka yafe mana magana ta ƙarshe jiya an faɗa mu an ce mun akwai ana ganin ɗan shi'a suna zuwa to ba ɗan shi'a ba ko ɗan wata bala'i ne kai in karatu za ka zo Allah ya kawo ka ba abin da ya haɗa mu da kai duk wanda zai zo sauraron karatu ya zo mana gayyatarsa kuma tun da muka fara tafsirin ramadana kun ji mun wata magana wata aqida anan ba mu yi ba sau da ko kana bibiya ta in ka gana yin maganan wata aqida to akwai dalilin da yasa nake taso mata nake jiran mata kuma yanzu ɗin ma akwai waɗanda da yawa bashi suka ce su jira Allah ya kai mu bayan sallah kuma ko tafsirin abin da yasa kaga ban yi ba to karatu ne bai zo kan aƙida ka ba shi yasa ban hauta ba amma in karatu ya zo kanta sai na hauta to da haka duk wanda zai zo karatu muna masa mara ba barka da zuwa ya zo amma sharaɗin kada wani ya kuskura ya zo mana gurin yawa kada wani ya kuskura ya zo mana gurin karatu da makani duk wanda muka kama shi a gurin karatunmu da makani to ƙarya yake ba sauraron karatu zo yi ba duk wanda zai zo sauraron karatu to ba da makami zai zo ba wannan shine sharadin da muke baka kawai duk wanda zai zo sauraron karatu ya zo muna masa barka da zuwa amma kakka bari mu kama ka da makami a gurin karatun mu wannan shine sakon da nake bayarwa sana akwai mutane da suke bukatan addu'a akwai dan uwa malam Salimi ya dauki tsawon lokaci kusan wata hudu shi da lafiya yana ta fama da jinya muna tawassuli bi asma'illahi wa husna wa sifatihi alula Allah ya bashi lafiya ɗan uwa ku tashi cikin addu'a gobe in zo zan sake bayani a farko akwai ɗan uwa malam sunusi daga ƙasar togu shi ma ahadu ne ya samu jarrabawa ta rayuwa shi ma yana buƙatar addu'o'in mu Allah ya ba su lafiya ga baki ɗaya mu da muke da lafiya Allah ka sa lafiya ta amfane mu Allah kuma ka zaunar da ƙasar mu lafiya wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka magana mu Eh, to